manuniya. Duk da jimirin jin gine ne muhawarar haraji a majalisun tare Najeriya har yanzu dai ana ci gaba da takun tattake guri akan maganar dokar haraji. Wannan akuba da muke samu da wahalan nan da muke sha da talaucin nan gabaki ɗaya a ce kuna ji kuna gani sai dai ku magana yadda za a raba kuɗin nan. Idan wannan doka ta wuce horon ya tashi akan ɗan majalisar jami'iyyar masu mun hore ta. Sai dai kuma gwamnatin tare Najeriya ta ci gaba da daddagewa cewa wasu ne kawai ke ta kukan kuren ganin sun yaɗa kunji-kunji. najeriya ma tuntuni kafin yancin kai akwai haraji da ake ɗauka akan gado amma tuntuni an soke wannan harajin kuma ba wannan dokar ba ta da shi ba game da maganar matsalar tsamun tsaro a najeriya kuwa manyan arewacin najeriya ne ke cewa a gaskiya fa sun gaji yau za a ga yan gwamna zai tafiya yana da motocin sojoji tare da shi kaga ba abin da dame shi haka yan bello matola zai tafiya akwai motocin sojoji so su kuma talakan wanda suka zaɓe mu ba maganar siyasa ba maganar kabilanci domin in ɗan ta'adda ya tare ka ka bai tambayar ka jam'iyyar ka ko addinin ka ko daga wace kabila kake waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk safiyar juma'a yakan yi wa masu sauraro tanaji shiri na ɗari biyu da uku cikin jerin shirin manuniyan da wasu ke cewa ya faye yaji yajin kuma amma na tsatsefe tsantsar tsarin kudurin dokar harajin tinubu ya sa wasu suka fara ɗaukar caji tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar najeriya malam abakar cika da muna cikin masu ganin lallai dokar haraji. harajin har da talakan Najeriya za ta yi wa wuji-wuji. Maganan yadda za a raba harajin nan ba duk suka raja'a. Mutane ba sa maganan cewa za a kai wa harajin nan daga kashi bakwai da digo biyar. January za ta koma kashi goma. 2020 za ta koma kashi goma sha biyu. 2030 za ta koma kashi sha biyar. Babu mai maganan wannan a duk cikin shugabannin nan. Haba jama'a. Wannan akuba da muke samu da wahalan nan da muke sha da talaucin nan da tsadar rayuwa gabaki ɗaya a ce kuna ji kuna gani sai dai ku yi magana yadda za a raba kuɗin nan gaskiya raba kuɗin ma zai shafe mu mun sani ba ku kaɗai da ke gwamnati da in ba ku biya albashi ba kasuwa ba za ta motsa ba to saboda haka kamata a ce ma suna tausayawa har gwamnatin nan ta kare a ce kana kara laka a haraji amma gaske ne banda maganar da su gwamnoni suka fi damuwa da ita na kason kuɗin haraji kun haƙaƙe a ciki akwai maganar ƙarin kuɗin harajin VAT a akwai harajin waya ma waya ma za a fara cajin ka in kai wayan naira ɗari za a caje ka naira biyar akwai ƙarin vat ɗin wato abin da ke damuna ma kaga harajin nan da duk kake gani kai in kai amfani da abu a nan harajin a Legas ake cajanta. Shi yasa Legas ake kokarin a bata harajin ya wuce hankali. Game da maganar yiwuwar amincewa da wannan kudurin dokar haraji a majalisar ƙasa kuwa mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Awwal Yakub baban yara ne ke cewa sai fa an dage an yi da gaske dan kada daga baya a zo a yi fargar jaji. Eh saboda bisa ga al'ada su sun zama labule domin suna nan aka shigo da maganan cire tallafin mai aka shigo da ƙarin kuɗin lantarki aka shigo da abubuwa da yawa suna nan ba su ji ra'ayinmu ba amma ka kaga cire tallafin man fetur an yi kaso ne tsakanin gwamnoni da 'yan majalisa sai suka yi shiru gwamnoni da kansu ta nauyi da sanata yana samun naira miliyan sha uku ne da dubu ɗari biyar a wata alawus ɗin shi yanzu yana samun miliyan ishirin da ɗaya ne ɗan majalisar wakilai yana samun eh, miliyan takwas ne da rabi yanzu yana samun miliyan sha uku ne saboda haka rabo ake yi da su wannan ba boyayye bane don haka wannan ma mun yadda yadda aka yi wancan in muka zura ido za a yi to a'a din ne. idan sun ji abin da muka faɗa cewa ba za mu kyale su ba ba za mu zura musu ido ba ba za mu yadda ba kuma za mu hore su a akwatin zaɓe kai mun horan mu ma wannan karan idan wannan doka ta wuce horan ya tashi akan dan majalisar jami'iyyar ma sai mun hore ta mun nuna mata cewa ta kawo mana ɗan takara wanda kan shi ya sani mara tausaya mana sai dai kuma ɗaya daga cikin masu taimaka shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kan bayan labaru Malam Abdulaziz Abdulaziz ya ce mafi akasarin bayanan masu sukar wannan dokar haraji zaka ji sun sun faye yankar daji. Na farko dai Najeriya ma tuntuni kafin 'yancin kai akwai haraji da ake ɗauka akan gado. amma tuntuni an soke wannan harajin kuma ba wannan dokar ba ta da da shi ba harajin da yanzu aka suke magana wai cewa akan gado ne haraji ne da dama yana kan doka har yanzu a dokar kasan mu ta yanzu akwai shi cewa idan iyali daya suna da dukiya ta haɗin gwiwa to za su biya mata haraji yanzu misali da kai da iyalinka za ku iya mai ku haɗa ku sai wani gidan mai to wannan ribar da take fitowa daga wannan gidan mai to ba za a ce ai saboda business din ba naka bane kai kadai ba za a bashi ba za a dauki haraji ba sai aka ce za a biya masa haraji shine magana da ake ta family wealth ba wai magana ce ta gado ba ba wai za a jira sai mutum in ya Allah ya masa rasuwa bane za a zo a karbi wani abu a cikin kudin sa shi ne nake faɗa babu wannan kwata kwata a cikin dokar nan ma kwata kwata babu inda aka yi amfani da kalmar gado a jihar Zamfara kuwa maganar sulhun ta manyan jihar ce ta sa karamin ministan tsaro Alhaji Muhammad Bello Mataulle shaida wa duniya cewa lalle al'umma fa na buƙatar agaji. Kamar da ka sani ba ni a gwamna ba kuma gwamna na da kashi kusan 90 wanda zai taka rawa akan matsalar tsaro ta jiha domin a lokaci na ina gwamna ban taba wani bilemin na kowa ba don haka abin da kira ga shi gwamna dauda to duka a cire siyasa a cire wani bilemgem mu haɗu domin mu tabbatar da cewa an samu tsaro a wannan jiha ta zamfara domin ba mu da jiha da ta kai yau kaga ai na gama gwamna gashi na shigo jihar zamfara nan yan uwa na suke nan uwaye na suke nan abokan na suke nan kuwa suke saboda haka shi ma haka gobe za ta faru haka gare shi dole mu yi abin da za mu kare martaba wannan jihar ni da shi domin shi ne muhimmanci so ina kira gare shi na a cire siyasa mu tsaya mu taimaki al'ummar jihar zamfara ta kanzar zamfara domin suke fama da wannan masiwa ta tsaro yau za a ga yan gwamnati zai tafiya yana da motocin sojoji tare da shi kaga ba abin da dame shi haka yan bello matolle zai ta akwai motocin sojoji so su kuma talakan da suka zaɓe mu so dole mu duk abin da zamu mu tabbatar da mun kare rayuwarsu domin ne muhimmanci abu domin idan babu ko zaben da ake yi to zai zaɓe ka don haka dole da da shi mu haɗa kanmu mu yi wannan malamai da dama sun same ni kuma ni na gaya musu ni ba da matsala ko miskala zairatan na magana haɗuwa da shi daura domin mu taimaki al'umma jihar Zamfara domin dai jihar Zamfara ta samu sauki shi kuwa shugaban wata gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Honorable Yusuf Abubakar Dingyadi cewa yake arewa dai ta gaji da cin kashin 'yan bindiga irin su Bello Turji. Lokaci ya yi fa da za a aje maganin siyasar wata jam'iyya. Lokaci ya yi da za a dawo kan abin da an na gaskiya shine a ceto Arewa, shine a fito da hanyar da Arewa za ta iya cimma matsayin da za ka iya yawo a ko'ina a cikin arewa ba tare da tunanin kalubalanta ko wani abu yanzu misali mun yi magana a kan yadda dan ta'addan bello tuji ya zama wani gagarba dau a cikin wannan kasar tamu a cikin wannan yankin namu na arewa maso yamma jihohin da suke da muhimmanci a kan noma da kiwo da kasuwanci a arewa maso yamma wato sokoto kebbi zamfara da katsina kullum suna cikin bala'i na irin wannan malam bello tujin amma yan arewa mu kullum taka duga dugan juna da cin mutunci da cin zalunci da nuna wani bai iya ba wani ya kasa wani menene ne ko kuma nema a tsige wani ko a kori wani ko a fitar da wani shugaban kasa Bola Tinubu duk abin da ake bukata arewa ya yi mai yan arewa tunda ya ba su ministocin tsaro ya ba su babban eh, mai bashi shawara akan sha'anin tsaro to duk wani abu da za a yi magana akan arewa idan yan arewa ba su zauna tsakanin su suka shawo kan matsala muna da retired generals muna da manyan mukamai na soja muna da na yan sanda muna da na SS duk abin da ake bukata muna da shi a Najeriya amma kusan kullum mu ne a baya ba maganar siyasa ba maganar kabilanci ba maganar addini magana ce ta menene za mu ceto najeriya domin in dan ta'adda ya tare ka bai tambayar ka jam'iyyarka ko addininka ko daga wace kabila kake. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu canji. domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 868 ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne dama suke da dukkanin kwanji kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya ku muku musamman dai Abdulrazak Bello kauren jihar Zamfara sai Nasiru Adamu Ali. Kayan babban birnin tarayya Abuja sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da da su ne shirin manuniya kan bugi kirji ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.